لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون na rantse da rayuwarka ya kai wannan manzo hakika mutana annabi lod cikin ɗagawar sha'awarsu suke fafutuka